ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da takwas na yau ko tara ga wata takwas ga watan almuharram a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi ga watan safar kai ga watan safar dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijira wanda ya daidai da sha takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da biyar miladiya darasin da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta takwas cikin wannan sura mai albarka suratul ahzab liyas'al sadiqina an sidqihim wa 'addal kafirin azaban alima yau kuma za mu tashi farkon aya ta tara wannan kuma shi ne mu na biyu a cikin sura malam yace lamma bayyana ta'ala anna wad al ahkami innama huwa biyade. yayin da a ayoyin da suka shuɗe a baya ubangiji yayi bayanin cewa aza hukunce hukunce akan mutane abu ne wanda yake a hannunsa shi kadai bisa ga ka'idar inil hukumu illa lillah hatta al mu'minina ala tibaiha wa ta'ati li rasulih abin da zai biyo baya sai Allah ya zaburar da mummunai wajen bin hukunce hukuncen da shi Allah din ya saukar da kuma yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bi tazkirihim bima an'ama bihi alaihim ta hanyar tunatar da su mummunai abin da Allah ya ni'imta su da shi min al-hifzi na ba su kariya lamma arada al-kuffaru isti'salahum yayin da kafirai suka yi taron dangi suka so su toge mummunan daga ban kasa yi musu tatas ya zanto ba wanda ya ragowa cikin su fil madina a garin madina wato shekaran da aka yi gazwatul ahzab ayoyin da yadda mu shiga darasi ne ko bayani dangane da abin da ya shafi gazwatul ahzab daya daga cikin muhimman yakoki da aka yi a lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi da kansa ya jagoranci yakin ba tare da wakilcin wani ba fakana sai Allah ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وبنجد يا أيها الذين آمنوا يا وطن تسكي إيماني اذكروا نعمة الله عليكم كتنا نعمة الله أكم بالحفظ عند ضعفكم يا عند الله يباكو كاريا لوكتن لكوشي سكين روني وقلتكم كما كوشي ينكتن a kowace kuffari wa kasratihim tare da karfin kafirai da kuma yawan su ta fuskar adadi amma sai Allah ya muku ni'ima ya tsora ku a kansu ya ba ku nasara iz ja'atkum junudun yayin da rundunoni na kafirai suka zo muku minan kuffar mutahaddibuna waɗanda suka yi kungiya kungiya suka hadu da juna ta hanyar kawance wa kanut nay ashara alfan min quraish wanda sun kai adadin mutum dubu goma sha biyu na mayaka cikin Qurayshawa wa min Ghatafan da Banu Ghatafan wa min Yahudu Qurayza da kuma adadin Yahudawa na Banu Qurayza wa nazir da Banu nazir. wato adadin sa ya kai mutum dubu goma sha biyu abin nan da malam ya faɗa dubu goma sha biyu ɗaya ce daga cikin maganganu na malaman sira amma da yawa daga cikin sauran malaman sira suka ce adadin kafirai a ghazwatul azab shine mayaka dubu goma wato ba dubu sha biyu ba وكان المسلمون في هذه الواقعة ثلاثة آلاف عدد من منيكوا متون دبو أكو دي كتل وانا shi شيني زنشي مفي zance mafi inganci cewa su dubu uku ne domin akwai wanda suke ganin adadin bai kai haka yawa ba har ma idan متانا دليتر دي yana ganin adadin mutanen ɗari tara ne kadai amma hakikanin gaskiya adadin to kaga dubu uku ita ce lamba mafi hawa sama ta adadin mummunai daura da mutum dubu nawa dubu goma sha biyu wato sun ninka su sama da su uku kenan kaga ko shakka babu da dole tana da yawa kenan shine izja'atkum junudun yayin da rundunoni na kafare suka zo muku amma fa arsalna alaihim rihan sai muka turo musu da wata irin iska mai tsanani wayyarifu saba in ta iska da larabawa suke kiranta as-saba allati tahubbu min al-mashriq wanda iska ce da ke tasowa daga gabas wa kanat baridatan shadidatan jiddan ta kasance iska ce mai dauke da sanyi matukar sanyi hatta tala'at siyamahum har ya kasance ta tuge rumfunan da suka yi a inda suka yi sansani wa ramatuhum bil hijarati wal hafa ta rinka jifan su da duwatsu da kuma tsakon kwani to abin da ke gaba a cikin littafi na ya goge ban san kowace kalmar ce aka rubuta ba eh do haka yake ko wallahi ne dai ya riga ya goge a wajena wa ma'a hadha tare da haka lam tatajawazhum iskan da tazo kamar an turo iskar ne dan su kadai bata tallake su zuwa ga waɗansu al'ummomi ba su wato dai wannan iska ana kiranta da suna asaba da haka ya tabbata cikin hadisin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace nusirtu bisaba saba wa uhlikat adun bid an taimake ni da iskar da ake kira saba ita ce wadda ke tasowa daga mahudan rana wa uhlikat adun bid adawa kuwa an hallaka su da iskar da ake kira addabur wanda kuma kishiyar wannan ce in wannan tana tasowa daga mahudan rana wannan kuma tana tasowa daga ina daga mafadarta ne wa uhlikat adum bin dabur wato iska ce mai tsanani wanda ta zo ta rinka daga rumfunan su tana kifarwa hatta tukwane da suke girka abinci sai a yi sama da tukunyar sai a kifa ta a kasa sannan kuma tana jifan sa duruwa su da suka kwari amma tare da haka iskar kawai a daidai inda suka yi sansani a nan iska ta tsaya ba ta ketare zuwa ga wata su ba shine arsalna alaihim rihan sai muka turo musu da iska wa junudan lam tarawha da kuma waɗansu rundunoni da baku samu daman ganin su ba ko mun ne wal junudu min al malaika wannan ku rundunoni na malaiku kenan wa kanu alfan adadin su ya kai dubu wa lam yuqatilu ba su yaki ba a gazatul ahzab su malaiku wa inna ma alqaw ar-ru'ba fi qulubil ahzab sai dai kawai sun jefa tsoro a cikin zukatan su kafirai din da suka tafi shine arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha an taimaki manzo sallallahu alaihi wa sallam da mala'iku a wuraren yaki na Badar da na Uhud da na Hunaini da kuma gazawatul Ahzab domin kowane ɗaya daga cikin su ambatan mala'iku ya zo a cikin ayoyi na Alkur'ani Ghazwatul Uhud ubangiji ta'ala ya ce a cikin wato ainihin suratu Ali Imran bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم معنى كاغا دبو أكو أو نورن آية تكي دبو بيار أنجانكو a yakin Uhud kuma a yakin Badar kuma nan mada da mala'iku adadi dubu in tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum rabbukum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifina ko murdifina kamar da kira'a ta sabai a kuma ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين جنودا لم تروها كافر ثم أدري لملائكو أياكين وتهنين haka kuma a nan gurin Eh, fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha haka lokacin da manzon Allah ke cikin kogo yayin da zai hijira shi da sayyidina bakar Siddiq Allah ya illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم junudan lam tarawha kaga sune dai adadi ne malaka to wannan gatan da Allah yake wa manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kenan tare da khiyarul mu'minin da suke tare da shi Zara ta zababbun mummunai da ba taba yin irin sababai tun annabawa da manzanni sune sahabbai Allah ya turo mala'iku su ba su agadi a wajen yaki to yanzu wanda Allah ya turo mala'ika ya taimake shi a wajen yaki ta yaya zaka ce masa mutumin manzani sayyidina abubakar da umar da usman da ali sune fa sahabban sa'ad bin abi waqqas da sauran sahabbai fa su ne fa waɗanda aka turo mala'iku su taimake su sai yaya Allah zai turo mala'iku ga waɗanda baya so ga waɗanda bai yadda da su ba su taimake su a hankali ba zai karɓi wannan ba wa kana Allah bima ta'maluna basira ubangiji ya kasance basiran wato mai gani bima ta'maluna dangane da abin da kuke aikatawa min hafril khandaq na rami riyaki wato ramin da yake gwalalo wanda za ku yi shi dan ya zanto garkuwa ta yadda mahaya dawaki da mahayara kuma ba za su iya tsallakowa zuwa inda kuke ba shine wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah ya kasance mai gani dangane da abin da kuke aikata iz ja'ukum min fawqikum tunan lokacin da ja'ukum su kafare suka zo muku min fawqikum ta sama da ku wa min asfala minkum suka zo muku kuma ta kasa da ku ay min a'la alwadi sun zo muku ta tudun wadi wa asfalihi da ta kasa da shi min al-mashriqi wal maghrib wato ta gabas da kuma wato ainihin yamma ta gabas da yamma mahudan rana da sa waɗansu malamai suka ce ba ta gabas da yamma suka zo ba a'a sun zo ne ta kudu da arewa waɗansu daga kudu waɗansu daga arewa domin a yadda madina take yammacin madina akwai abin da ake kira alharra alharra su ne waɗansu bakakan waɗansu duwatsu bakake rurubai na duwatsu baki ko yau zaka shiga garin madina za a ganshi a shimbiɗe to wannan sai zan to kamar garkuwa daga madina ta bangaren yamma mutum ba zai iya tafiya a ƙasa kan wannan duwatsun ba haka ba wani mahayin doki ko mahayin rakumi da zai iya keta wannan kururruban da duwatsu haka kuma daga gabacin madina akwai wannan harra din dan haka ta yamma ake kiranta al-harratu sharqiyya ta gabas al-harratu sharqiyya ta yamma al-harratu al-gharbiyya to waɗannan kururruban duwatsu da suke gabas da kuma yammacin garin madina sun baiwa madina kariya suka zanto wato kamar wata ganuwa wadda ba a iya keso su a kawo hari sai ya rage sauran arewacin madina ne zaka iya shigowa da kuma kudancin madina to a wancan lokaci shine sai sahabbai suka yi gini a arewacin madina din suka yi wannan katon gwalalo wanda ya kare madina daga arewa tun daga inda waɗannan kululuban duwatsu suke na yamma suka ja dogon rami har ya zuwa inda suke daga gabas kaga sun riga sun rufe ina bangaren arewacin madina ina ya rage sai bangaren kudancin madina bangaren kudancin madina a wannan lokaci kabilar banu quraiza suke zaune a wajen saboda haka kafin ka shigo madina sai ka biyo ta cikin su to su kuma tuni zan Allah ya riga yayin sulhu na zaman lafiya tsakanin shi da haka yana da wani nau'i na aminci cewa ba za a keto ta nan a kawo musu hari ba don in za a keto sai an biyo ta garin su waɗannan yahudawan banu quraiza su kuma suna da alƙawari tsakanin su da manzon sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga ja'ukum min fawqikum su kafiran sun shigo ne ta arewa suka zagayo inda babu wannan gurin ba wa min asfala minkum daga nan bangaren kudu kenan inda gangara take nan ne inda su ko banu qurayza suke wato bayan sun tabbatar cewa Abu Sufyan wanda yake shugabantar Qurayshawa da kabilar Banu Ghatafan tare da kananan kabilun da suke karkashin su sun hada gayya sun yi kawance sun zo dan su Madina to sai Banu Qurayza su kuma suka walwale alƙawarin su kaga inda ana jin tsoron keto madina ta bangaren arewa ne kadai yanzu kuma ana jin tsoro ta bangaren ina kudu to shine ja'ukum min faqikum wa min asfal minkum to kaga da sahabbai suna ganin ga inda matsala take da haka sai suka yi gwalalo a daidai wannan wajen suka yi ganuwa ramin da suka gina sun yi ne da shawaran Salman al-Farisi kamar da dama daga cikin littattafan sira suka nuna ko da yake dai gaba ɗaya riwayar da take nuna Salman ne ya ba da shawaran ayi wannan yaki ayi wannan ramin gaba ɗaya ba ta da sanadi sai dai malaman tsira sukan karbi irin wannan riwaya wanda ba ta da sanadi ko mun katsi ne ko mu'bal ne wanda inda riwaya ce ta tabbatar da wani hukunci ko wata ibada da ba za a karba ba amma tunda kawai labari ne na wani taktis din yaki dabaran yaki wannan wani abu ne wanda yake ba a nazantarwa kowa sai yayi irin wannan in manzon Allah yayi gwalalo a lokacin sa kai yanzu kila wani abin zaka yi ba irin wannan gwalalan ba ba a cewa tunda yayi wannan kai ma dole haka zaka yi a wajen yaki dabara ce ta yaki amma cewa an yi walalan wannan har cikin bukari ya tabbata amma maganar salman ne ya bada shawarar shine muka ce sanadin ba ya da inganci kun fahimta da kyau domin wajen gina wannan gwalolor maza Allah da kansa ya shiga cikin harkar ginin sahabbai gaba ɗaya suka yi tarayya da juna wajen harkar ginin ana haka rami waɗansu na ɗauke ƙasa waɗansu suna sarawa da diga waɗansu na ɗaukewa a gadon bayansu maza Allah yana zaburar da su shi ma ya shiga da kansa ana ginin da shi yana cewa Allahumma laula Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbit al illa qaina innal ula qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina yana maimaita waɗannan sahabbai suna maimaitawa bayan sa suna cewa nahnu allazina bay'u muhammadan alal jihadi ma baqina abadan suna maimaita waɗannan kalmomin dan karfashi wato kamar a ce ga ɗan hizba suna tsalle tsalle suna maimaita kalmomi nahnu allazina bay'u muhammadan ala shari'ati ma baqina wato mu ne wanda muka yi mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam bisa ga tabbatar da jihadi bisa ga tabbatar musulunci a ban kasa matukar muna rayu har abada a haka muke a haka zamu rayu a haka zamu mutu suna maimaita waɗannan kalmomi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle su wato ya ga yadda suke cikin aiki ya kalle su ya ga abinci yayi kada a lokacin sai kwana uku ma ba ta abinci kwana uku sun ga gafare sun kewaye su ta ko ina ba halin su fita ta nan ba hanya ta nan ba hanya ba halin gudu gashi abinci yayi musu kaɗan. idan an zo cin abinci gari ne na sa'ir ake hadawa da kaki ne, shi ma kaki ya canja har ya lalace da warin da komai haka ake ci kamar da hadisin bukhari ya nuna idan ya kalli sahabbai ya kalli sahabbai sai ce Allahumma la aisha illa aisul akhir faghfir lil ansari wal muhajira ya ubangiji ba wata rayuwa sai rayuwar lahira kai gafara ga mutanen Madina kai gafara ga masu hijira sai wannan ya kara sahabbai karsashi sai su manta ma da yunwa da suke ana cikin gina wannan rami sai aka zo aka samu wata kamfar dutse a kasa kowa ya daga duka sai sara ya kasa sai aka faɗa mun da Allah sai dai karɓi diga din da kansa sallallahu alaihi wasallam da ya daga ya jijjiga ya daga ya buga sai kawai ta zama gari Sun ta na sama ya zama gari ta a kwashi aka kwashi yayi kabbara da kansa yace laqad uritu mafatiha kyami an nuna mun mukullan kasar sham a wannan lokacin daular sham tana karkashin daular rumawa ta kirista amma sai an nuna mun mukullan kasar yanzu haka na hango gine-ginen su cewa zai zama mallakar al'ummata za su zama ganima ga musulmai ya sake dagawa karo na biyu ya sake bugawa sulusun ya sake zama gari yace laqad uritu mafatihal madain an nuna mun makullan kasan farisa har na garo biranen su mafatiha farisa wa ra'aitu al madain na ga garin madain aka kwashe wannan sannan ya sake dagawa kashi na uku yana buga daga ta shi kenan gaba ɗaya sai ta tarwata ta zama gari wannan kamfar dutsen a kwashe shi to an nuna mun mukullan yaman za ku buɗe yaman nan take ya musu bishara da kasar sham da kasar farisa da kuma kasar yaman a daidai wannan lokaci waɗannan wuraren musulunci bai kai ba ce sahabai su kwashe aka kwashe shi kenan kuma aka ci gaba haka aka yi ramin waɗansu malamai suka ce tsawonsa inda ya kai ya kai tsawon zira'i dubu biyar tsawon zira'i dubu biyar zai kilomita nawa kenan tsawon zira'i dubu biyar sannan fadinsa haka fadin ramu ya fi zira'i bakwai sai da kaga dai duk tsallar rasulun ka ba zai iya tallakewa ba sannan ga zurfinsa daga kasa shi ma ya kai mita bakwai ko takwas kaga ba za ka iya shiga ba kuma ka iya fitowa to haka aka wannan katon rami aka zagaye madina da shi annabi da kansa ya musharaka cikin wannan aiki kaga ba karamin aiki bane ba jabir dan abdullahi kamar da hadisi ya tabbata cikin bukhari yace da kalli annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sa ya dakalle saboda yunwa ya samu dutse ya sa a cikin sa ya daure saboda jin yunwa yace sai na lababa na je gida wajen matata na ce da ita ki dan dafawa banzan Allah wani abu bana ga alama na ga bai ta abinci ba kwanan nan sai ce bai ina da sauran garin da iya kuma na da wata yara akwai ga guda daya sai ce kama sai kama yanka yace to ki sarrafa ta tare da wannan sha'ir din ki ajiyewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani adadi na sahabbai tace ka ji tsoron Allah kar ka je kai mun gayya kai dai a sace a boye ka kira manzon Allah da wani adadi da ba za mu ta ba sai Jabir yaje ya sun koya sun koya samu manzon Allah ya Rasulullah akwai dan wani abin tabawa amma kai da ƴan mutane ka da manzon Allah ya ji sai ya kalli sahabbai ya ce ya ahlal khandaq <laughs> ya masu haƙar rami kaga su duka kenan ya ce halin mu bismillah jabir ya shirya mana abinci a gida hankalin jabir ya tashi yanzu inda zai sakai ya taho tare da manzo Allah sallallahu alaihi akan hanya sai ke faɗa masa yace manzo Allah da abinci ba kadan ne kashi kuma ka ce kowa da wuce karka da ba je gida da aka yi sama manzo Allah ya dan dakatar da sahabbai ya kawo abincin aka kawo ya roki albarka a ciki a kawo naman ya roki albarka a ciki waɗannan adadin mutane dubu uku sai da kowa ya ce koke bar sauran aka ga to Jami'ar amma da sauran gida wannan hadisi na nan cikin bukari kaga wannan mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam da ubangiji so ya karrama shi da ita ya karrama sahabbai da ita su cin moriyar mu'jizar annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wannan sakamakon karfin imanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ubangiji ta Allah ya masa wannan ta goma shi da irin wannan gasa a takaice dai wannan shine abinda eh, eh, eh, wato mafi fitowar abubuwa da suka fito a cikin gazotun azab sannan kuma gazotun azab an yi ta ne a cikin shekara ta biyar bisa ga zance mafi inganci duk da cewa akwai malaman da suke ganin a shekara ta hudu aka yi ta bayan hijira to amma waɗanda suke cewa a shekara ta hudu aka yi maganar su ba ta cin karo da masu cewa a shekara ta biyar aka yi domin yadda lamarin yake shine kun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ne a cikin watan rabiul awwal wato kaga watan rabiul awwal idan ka faro kirge daga muharram shine nawa shine na uku al muharram safar sannan sai ne rabiul awwal dan haka a cikin watan rabiul awwal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin Madina a matsayin mai hijira to lokacin da al muharram ya kewayo aka sake shigowa wannan shekarar a cikin sa aka yakin badar da wani muharram ya sake kewayowa aka shiga a cikin sa aka yakin uhud to kuma da wani muharram din ya kewayo ya kuma kewayowa kuma a cikin sa kuma aka yi gazatul azab da haka shekara ta nawa kenan a shekara ta biyar ta biyar bayan hijira da wani badar a shekara ta biyu uhud a shekara ta nawa ta uku ta azab kuma a shekara ta ta biyar to amma kamar yadda na faɗa wato wannan cewa a rabiul awwal yazo kusan duk malamai sun yi ittifaki to waɗanda suke cewa ai a shekara ta hudu aka yi ta azab kaga su abin da suke kallo shine rabiul awwal din da manzo Allah ya cikin sa rabiul thani jumadal ula jumadal thani rajab sha'ban ramadan shawwal zulqa'da zulhijja to da aka zo al muharram to daga kan wannan gabar ta al muharram su a wurin su ita ce shekara ta farko ta hijira wanda a yanzu manzo Allah wato yanzu ne mafarar hijira su a wajen su idan wani muharram ya zagayo ta zama shekara nawa daya in wani sake zagayowa biyu in wani sake zagayowa uku in wani sake zagayowa hudu amma su jumhurin malamai suka ce eh mun yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rabiul awwal yanzu to amma mu muna fara kirge da wannan rabiul awwal din dan haka lokacin da al-muharram yazo an yi shekara ɗaya da zuwa cikin idan wani muharram sai sake zuwa an yi mai shekara biyu idan wani zo an yi uku idan wani zo an yi hudu har zuwa ta biyar to kaga idan ka bin lissafin waɗancan su da suka ɗauki waɗancan watanni gaba ɗaya suka ajiye su gefe guda sai da manzon Allah ya yi muharram din farko da yayi na biyu suka ce shekara ɗaya yayi na uku suka ce shekara biyu an gane ku a sai da yi wannan to kaga so a lissafin su shekara ta nawa kai um, ahzab hudu amma idan ka bonce shekara nawa shekara ta biyar wato kaga ta hanyar safanin ina ne za mu fara kidaya amma ba ta hanyar safanin yaushe dai abin ya faru yaushe abin ya faru kusan sun yi ittifaki kawai safanin a wannan bangaren ne ina fata an fahimta sun zubar da wadancan watanni gaba daya sun zubar da wadancan watanni zuwa wajen ina fata mun fahimci wannan sosai akwai ruwaya cikin sahih bukhari abdullahi dan umar yake cewa a yakin uhud ni da ire-ire na mun dauki takobi mun je za mu tafi yaki muna yan shekara sha hudu manzo Allah ya da mu gida yake mun yi ganganta muka koma muna kuka da shekara ta zagayo sai muka fito gazotul ahzab sai ya bada dama muka tafi to yakin uhud kuma an yi shi a shekara ta nawa ta uku to da yace da shekara ta kewayo mun zo gazotul ahzab da aka bura mu dama muka tafi to ya zama gudun sulhasa ba shekara ta nauke nan? ta hudu to kaga wannan riwayar za ta kawo mana cikin kenan da haka ibnu hazm ke cewa tsakanin gazwatul gazwatul uhud da gazwatul azab shekara ɗaya saboda wannan hadisi na Abdullah dan Umar wanda yake kuma a zahirin hadisi za mu fahimci haka malamai suka ce a ba shekara ɗaya bace ba abin da ya faru shine lokacin da za a tafi gazwatul uhud sai ya zanto shekarun Abdullahi dan Umar ya shiga farkon shekara ta 14 yana watan farko a shekara ta 14 ta rayuwarsa lokacin da za a tafi gazotul azab yana cikin watan karfe a shekara ta biyar ta rayuwarsa idan ka hada shekara da yake da shekara biyu ne ana hakika domin wannan a mafarar shekara ta sha hudu wancan a karshen shekara ta sha biyar kaga sai mutum idan mutum ya kalli ruwa sai da kamar tsakanin uhud wato da azab kamar shekara nawa ne shekara daya amma Allah hakika shekara biyu na fata mun fahimci wannan halilin to shine abinda malamai suke ba da hanta akai dan haka ne zance mafi inganci an yi gazotul azab a shekara ta biyar bayan hijira an fara a cikin watan shawwal aka kare a cikin watan zulqaida wani zai ce ah to wata ɗaya kenan akai ana yaki ba lalle bane zanto an yi wata ɗaya ana yaki duk da nan ma malamai sun yi sabani dan yadda abin yake da bare suka zo suka tarar da wannan katar rami gwanano suka yi suka yi sansani wato ya zanto madina babu shiga babu fita to tsawon lokacin da suka yi kafin Allah ya turo iskar da ta tarwatsa su nan ma sai malamai suka yi sabani wadansu suka ce kwana 24 suka yi wadansu suka ce kwana 23 wadansu suka ce wata daya zan suka gudano nawa kenan zance mafi inganci sun yi kwana 24 ne sai iska ta tarwatsa su kowa ya wani to kaga wani bangare na wannan kwanaki ya zama cikin watan shawwal wani bangare na wannan kwanaki ya zama cikin watan mai watan zulqa'ida ba wai an yi kwana 30 din bane mutum ma'ana kar wani ya dauka an fara tun daga farkon watan shawwal aka kare a ƙarshen watan zulqa'ida to wannan sai ya bada wata nawa kenan a'a an fara ne a tsakiyar wata wato a wani bangare na kwanaki na cikin watan shawwal aka kare kuma a tsakiyar wata ko a ce a wani bangare na kwanaki na cikin watan zulqa'ida wanda kwanakin da aka harhaɗa su bisa ga zance mafi inganci kwanaki ashirin da hudu suka yi suna zagaye da madina babu shiga babu fita ina fata mu fahimta ubangiji ta ala yace iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghatil absar suna lokacin da idanu suka zazzare ko suka karkata ai malat an kulli shay'in ila aduwiha idanu ya zanto ba sa iya kallon komai su sai dafi dan suna cikin tsoro sai dai sun zura ido wajen inda suke tsammanin fitowar yan adawa abokanan faɗa min kulli janib daga kowane sashi wa balagatil qulubul hanajir zukata kuma suka kai karshen makoshi al hanajir jam'i ne na kalmar hanjara wa hiya muntahal hulqum shine karshen makogaro daga nan kasa hanjara ke. an gane ko min shiddatil khawf wato zukata sun kai karshen makoshi daga nan sama to zuciya da ke cikin kirji har ta taso ta kai karshen makoshi ka san tsoro yayi tsoro to waɗansu malamai suka ce hakan ya kasance ne alal hakika wato haka abin ya faru bisa ga tabbas wato domin dan adam idan ya tsorata huhunsa yakan kumbura to idan huhu ya kumbura sai ya turo zuciya daga inda take tayo sama to gwargwadon tsoron gwargwadon kumburin da huhunsa yake yi to gwargwadon kumburin da zai kuma gwargwadon yadda zai turo zuciya ta yi ta yi sama ta yi sama har ta zo kusa da inda makoshi yake shine izzaqatul absar wa balagatul qulubul hanajir waɗansu malaman suka ce a zuciyar tana nan inda take bata matsa ba amma an faɗi haka ne kinayatan an hiddatul khawf wato dan bada da bayani na matukar tsoro da suka samu kansu amma hakikanin gaskiya akan dauki alqur'ani alal hakika la alal majaz har sai mun samu ta hujja da za ta cire mana shi daga hakika zuwa ga abin da yake ba hakika ba majazi amma in ba haka ba za a dauki lafazin ne a haka balla kulubu kulubul nan wato zuciya hatta ta so daga kirji inda take ta dawo ina makogaro karshen makoshi daga nan kusa da kirji to kaga lalle tsoro yayi tsoro kenan wa tazunnuna billahi zuruna kuna ta yin zato kuna ta yi wa Allah zaka zake ku mumune kuna da kikkiawan zato game da ubangiji cewa tunda tsanani yayi tsanani to taimakon Allah zai zo fa inna ma al-usri yusran inna ma al-usri yusra kun tabbatar cewa annan nasra ma as-sabri wato lalle hakuri idan mutum yayi shi to nasara na nan tare da shi kuma mu ne wannan shine da tanku amma munafikai kuwa suna ganin yau kuma samu ta kare kenan an riga an gama da mummune gaba ɗaya yau da yau babu sauran musulunci kenan tunda an zagaye mutane babu wurin gudu ma'ana za a gama da su kenan gaba ɗaya kuma ga adadin kafirai har mutum dubu goma adadin mummune dubu uku kaga ai kawai za a gama da su ne ga kuma banu da sun warware alƙawarin su kaga ai babu wani abu kenan shine wata zunnun billahi zununa hunalika butulil mu'minun a wannan lokaci ne fa aka jarrabu mummune wa zulzilu zulzalan shadida aka girgiza su girgiza mai yawa aka diddiga su diddiga wadda ta kai matuka an gane ko ubtulil mu'minun ay uktubiru an jarrabe su li yatabayyana al-mukhlis min ghairihi domin mai ikhlasi ya bayyana daga wanda baya da shi wato ta hanyar haka mai ikhlasi ya bayyana ta hanyar haka munafikai kuma suka bayyana dan munafikai sun razana sun gudu sahabbai sun razana amma sun yi hakuri sun jure sun tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam wa zulzulu an girgiza su zulzalan shadidan girgizawa mai tsanani min shiddatil faza'i saboda tsananin tsorata da suka yi yana daga cikin abin da ya tabbata a wannan lokaci yayin da tsananin yayi tsanani gashi ana cikin sanyi gashi kuma cikin duhun dare amma sahabbai wani ma ba ya iya bacci annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin sahabbai yace wa zai je ya leko quraishawa ya gano mun abin da suke ciki alƙawali na zai zama tare da ni a cikin aljanna sahabbai sai suka yi ba wanda ya ce manzo Allah ya sake mai ta magana suka sake yi shiru ya sake mai ta tsaro uku suka yi shiru A ah, ba dai farzu alal kifaya ba dai ba suna ganin abin yanzu farzu alal kifaya tunda bai ayyana ba ya ce wani ma'ana dai in malafi ne mu ka muke sai da manzo Allah ya leka su ya leka su sai ya zo ya sami wato ainihin ɗaya daga cikin sahabbai shine wa Zaifa ibn yaman yace da shi ya Huzaifa Huzaifa yace sai na ji gaba na fa na tabbatar cewa ni zai tura yace daga lokacin kuma na tabbatar to abin ya zama wajibi a kaina ne kadai dole kuma yi amma da kasu cikin rububi ne waye zai je in ban je ba ai ban kadai zai laifi duk mun yi lafi mu duka amma yanzu ya zama farzu ainin kenan da kasu ko menene farzu alal kifaya yace ta suka ka je ka leko mun halin da suke ciki ka bani labari amma kar ka yi komai ko da ka ga daman ka ko da ka samu dama sai ka kashe wani ko ka kai hari ga wani karka yi ka zo ka bani labarin suke yace manzo Allah ya tura ni ga duhu gashi ana matukar sanyi gashi a wannan lokacin ma ina jin yunwa amma tare da haka yake yana tafiya kuma annabi kan sauran sahabbai kowa dai yana cikin daga dai ga dai tsoro amma kuma kowa na cikin daga kawai sai manzo Allah ya kabbara ya fi kiyamul layli dan ma ya nutsar da su cewa ai abun ma ba wani tsoro a <laughs> da ya tsaya shi da kanshi ana cewa ko ya abin zai kasance dai idan shugaba ya firgita sauran mutane sai me sai masu gudu amma idan shugaba ya tsaya ko akwai wahala ya nuna ai ba wahala ko akwai kalubale ba ce kai wannan abu ne mai sauki ai dama irin wannan yakan ba zai zo ya wuce sai ya kara wa mutane din saboda sai Allah kawai ya kabbara shi da sallah zai fa ya tafi shi da cikin su yace na shiga cikin su ina tsaye sai na hangi Abu Sufyan an hura wuta dan ana cikin tsananin sanyi ya kwabe rigarsa ya jingina gadon bayansa inda wuta ɗin take yana jin tsaminta yana zaune ce gani ina ya ce inda na ga dama zan iya tsana kibiya ta in harbe kin kashi amma sai sanin manzo Allah ya kai in yi komai sai na mai da kibiya ta inda take yace ana cikin wannan hali ne sai iska ta taso da iska ta taso ta fara tasowa tashin ta na farko bai razanar da su ba amma dai Abu Sufyan ya ce ya ko waɗanda kuke cikin rinduna kowa ya duba waye ke gefansa kowa ya rike hannun dan uwansa Huzaifa yace sai ne sauri na rike hannun na gefe nan sai kai waye wannan yace ne ne wane dan gidan wa wane yace to shikenan shikenan mun mun yana da hazaka amma da sai a tambaye shi ya tsuru tsuru kaga zai ce ne zai ai magana ta ta kare amma sai zan to shi zai tambaya ana cikin haka wannan iska ta taso da iska ta taso Abu Sufyan ya zana yace to kowa fa yace yace kowa ya kama dai kowa ya kama dabbarsa kowa ya kama abin hawansa ba mu da wurin zama dan sai suka rinka jin tsoron ko irin iskar da aka halakar da adawa ke ita ma za a halakar su tunda suna da labari tun a makka an riga an ba su labari cikin suratul fussilat da wadansu surori cewa an halakar da adawa ta hanyar iska mai tsanani fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin نهسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخذ وهم لا ينصرون سنكر أنت وانا سنجي da haka sai suka tsorata sai suka tarwata kowa yana hawan dokin sai na tafiya sai daga nan gurin Uzaifa ya sallalle ya sallalle ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da nazo na samu manzon Allah yana cikin kiyamul layl ko ma gama bai ba yace sai na zauna a kusa da shi ina ta kakkawa ina ta karkarwa sanyi da manzon Allah ya gane haka mayafin da yake rataye dige a jikin sa yana da yalwa yana da girma sai ya sassauta shi ya rike jikinsa ya rufe jikinsa da rabi yana sallah rabin kuma sai ya jeho a kaina ce da na ji dumi sai na farka barci ce ni dai ban farka ba sai da asuba ta ce sai na ji manzo Allah na cewa kom ya naumanu tashi sarkin bacci ta suka ba mu labarin me ya faru to kaga in ba dan ya ga sun tarwa sai ba kin ba zai yi bacci ba amma suka tarwa sai sai sabo yi bacci ya tashi ya labarta manzo Allah abin ne fa manzo Allah ya godiya ga ubangiji subhanahu wataala yake cewa to daga yau ta faru ta kare yake daga yau nazuhum wala yaghzuna mu za mu kai musu hari inda suke ba za mu yadda su kara zuwa madina ba na na siru ilaihim mu za mu je inda suke daga nan mun suka ce sun azab a shekara ta biyar daga nan ne manzon Allah ya ya canza strategic na yakin sa gaba daya sai zanto sai dai kaiwa kafirai hari amma ba su kawo masa hari ba kaga badar sun suka kawo hari su suka fito daga makka har suka zo badar kaga ai tana kusa da madina uhud su suka fito daga makka suka zo har uhud garutul azab suka fito daga makka suka zo har nan amma daga wannan manzon Allah ya rufe fatahu makka sai ya tafi da kansa hunaini sai ya tafi da kanka banal musallaf sai ya tafi da kanka tabuka sai ya tafi da kanka saboda ba dabaran yaki bace a kawo maka hari kana gida dan a lokacin sai ya zanto bukatar ka shine kare kai ba cin nasara ba amma in kai ne ka kai hari bukatar ka ta farko shine me kare kai a cin nasara sai in ta koke ne to sai ya zanto a dawo gida lafiya shine bukata ta biyu ina fata an fahimci siyasar annabi ta wajen yaki sallallahu alaihi wasallam tun da yaga abin da ya faru sai ce daga yau ba dai su kawo mana hali ba ba ma za bari su tafi ba mun za je inda suke sallallahu alaihi wasallam akwai darussa masu dimbin yawa a cikin tarihin annabi da sirarsa wanda yake bukatar tace sira da cikin da darussan da suke ciki dan mu mayar da shi darussa da zamu gudanar da rayuwar mu ba ma dai kamar shugabannin mu da mulki da suke mallakar mu ina ma a samu waɗanda za su rinka tace musu sira sirar annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya su fahimci rayuwar annabi ta makka da rayuwar ta madina da a Makka ɗin marhala marhala marhala ta addawa sirriya marhala ta al-ilan da'wa marhala ta al-hijra ila al-habasha al-ula wa thaniya marhala ta al-hijra ila al-madina marhala ta bada'ul jihad duk waɗannan marahil ne zango zango ne na da'awa wanda yake bukatar mutum ya karance ki domin ya ɗauki darussan da suke cikin su amfani ta cikin rayuwarsa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimci sun gudu to shikenan kuma sai magana kuma a koma gida kenan amma nan gurin ayoyin suna mana bayanin daidan lokacin da ake cikin gafin abin ake cikin tsananin yakin kenan shine wuzulu zulu sai sirida an girgiza su girgiza mai yawan gaske domin kuna jin kuna ganin ga abokan adawa daga wajen za su shigo kuma na gida sun warware alkawali ai kaga tsananin yayi tsananin. to a irin wannan wuri sai manzo Allah ya sake wata dabara da ya ji cewa ga abin da suka yi sai ya fito cikin sahabbai tun da ya ji banu kwarai da sun yi ne sun wari alƙawari sai ce da su ya da sahabbai wane ne zai je ya laiko min sirrin banu kwarai da ya bani labari na ji an ce sun warware alƙawari ya laiko min me suke ciki sai zubairu bin al'awam ya ce gani maza Allah sake cewa wa zai je zubairu ya sake cewa gani karo na uku wa zai je zubairu bin al'awam ya ce gani sai manzo Allah ce inna likulli kulli nabiyyin hawariyan wa hawariyi az-zubair ibn al-awwam kowane annabi yana da bahawari ma'ana tataccen mabiyi mai cike da ikhlasi wajen biyayya ga shugabansa yace ne kuwa bahawari na ne wato az-zubair ibn al-awwam da haka sai manzo Allah ya raba rundunar yakin wato kashi kashi ya dauki waɗansu nan waɗansu nan gudan duk dai ayi dabara ya sanya zaid ibn sabit eh, wato zaid ibn harisa ya hada shi da mayaka mutum 300 sannan ya sami salama ibn aslam sai kuma ya hada shi da mutane 200 yace ko ku shiga madina ta cikin kaza ku yi gabas ku yamma waɗannan kuma ku yi kudu ku yi arewa kuna kabarbari amfanin wannan jefa tsoro a cikin a cikin zuciyar yahudawa na banu qurayza ko da ko suna shirin su fito su zo su farwa mata da yara kanana da aka bari a madina ko da suka ji wannan gumji da ruguji na su zaid bin harisa da rundunar da ke tare da shi da kuma wato salima ibn aslam da rundunar da ke tare da shi wato sai gaban sai faɗi Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu ba su samu sun shigo sun farwa matan mummune da 'ya'yansu ba an fahimta ku ya kuma da Allah ya ci gaba da zama a can gurin to a nan malamai sun yi sabani shin an gwamza yakin ko ba gwamza ba domin dai sun zo sun zagaye Madina har tsawon kwana da waɗansu malaman da suka ce babu wani yaki da aka gwamza waɗansu kuma suka ce a'a akwai waɗansu ƴan kankan ba cikin Qurayshawa da suka ceto wajen mutum biyar ko shida suka raso suka yi dabarar da sai da suka fito wani sukuki tsakanin dutse da dutse suka shigo cikin suka ketaro wannan gwalaran da aka yi mahaya guda biyar to kuma Ali bin Abi Talib da shi da waɗansu zaratan mutum biyar su ma ko shida su kuma sun ja daga dama inda suke tsammanin kila wani ya ji wata nan gurin waɗancan sun taho wato karkashin Amr ibn Abdul kaji wai abdu wannan wajen mutu wake daga zai ka wanda zai barna dan ta'adda ne ko sai ka ba ga alibi da bisali da suka taho suna shirin su farwo inda mamare suke sai suka samu alibi na bisali da mutum da sun ja daga sai kowa ya ja zamiya da doki waɗannan suka tsaya waɗannan suna da gida to musu gano su waye a ciki ba alibi na bisali ya fito yayin kirari yace shi ne a ciki dafi wancan amr bin abdu yana ganin cewa in ko mutanen madina ne to ba ku isa ba ma ɗayan ku ya yi faɗa da ɗayan mu don in mun kashe ko ba ku mu daga ba amma waɗannan ƴan tawayen da suka gudu daga garinmu in sun isa wani fito sai ya ce yau ai su ɗin ne gani shi ya fito Ali bin Abi ya fito aka ja daga wancan kafirin saboda tsananin ji da kai sai sauka daga dokinsa ya soke dokin a gaban Ali bin Abi Talib wato dokin ya faɗi ya mutu jinin sa ya fara yace in nuna maka cewa ni jarumi ne ban zo dai in gudu ba ba sai inda doki ba za ka iya gudu Ali bin Abi Talib shi ma sauka daga sa. ya nufate shi suka sarkafe kura ta tashi a wajen ya zanto ma ba a ganin su kura ta rufe yayin da kura ta kwanta kawai sai sai da kafirin a kwanta a kasa Ali bin Abi Talib na tsaya ya gama da shi to aka dan yi harba harba da sauran ta hanyar kibiya sai suka gaba dama sai suka gudu to a wannan harbin da aka yi ne sai aka harbi sa'ad ibn mu'az ɗaya daga cikin shugabannin mutanen madina aka harbe shi wato a akhal dinsa akhal wata jijiya ce da ke zira'in mutum wato idan aka harbi mutum a ita ta fi kowace jijiya fitar da jini a jikin dan adam suka ce jijiya guda uku ce a jikin dan adam wanda suke da hadari idan mutum ya ji ciwo akwai akhal a zira'in mutum take akwai kuma abhar a gadan baya sannan kuma akwai annasa wadda ita kuma akan a cinye to kowace aka sari mutum ko aka harbe shi da ita da wuya mutum ya kai labari dan jinin mutum na tsayayewa ne gaba ɗaya tana fitar da jini da yawa ya karancin jini kuma karshe ya zo ya mutu to anan ne aka harbe shi sai sa ibn mu'az to amma har aka yi yakin aka kare aka koma gida bai mutu ba har sai bayan an je an yakin banu kurera an dawo gida sannan ya mutu kamar yadda ruwaya ta ko kamar yadda bayani zai zo a nan gaba to kaga idan mun bi waɗannan kaga an dan yi harba harba amma adadi ne kaɗan waɗanda suka ce wannan harba harban sun mai a lokuta daban-daban har ma an yi hasarar mutum takwas daga cikin ne wanda suka yi shahada kafirai ba a haddace adadin waɗanda suka mutu ba in banda amr bin abdul domin guduwa amma su sun kashe wani adadi na mummune kamar yadda aka amma dai karfe sun tsorata sun gudu waɗansu kuma sun ce su ma an kashe wani adadi a cikin su ina fata mu fahimta wato dai rundunonin guda biyu ba haɗu ba an rinca bai da faɗa gaba ɗaya amma dai an yi faɗa nan da can haka nan mutum biyar su da biyar ko bakwai su da bakwai irin wannan faɗan kawa kai daga baya Allah ya turo iska su kowa ya tafi to wannan abin da yake mafama masoma kenan a cikin ayoyin da suke magana akan wannan yaki sai aya ta gaba sai Allah ta biyo وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يسرب لا مقام لكم فارجعوا ويستعزم فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إني دون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم الأمة إن الفتنة لآتونا وما تلبثوا بها lokacin da munafukai suka rinka faɗa wanda zai da fi qulubihim su da wanda a cikin zukatansu akwai cuta abinda ake nufi da cutar zuciya anan za'fu itikadin wato rauni na imani munafikai da waɗansu mummunai masu raunin imani suka ninka cewa ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura da dai Allah da manzansa ba su mana alkawarin komai ba fatin rudi ai nan alkawari ne wanda baya da tabbas sun ce za mu ci nasara amma yanzu gashi an zagaye mu wani kwana biyu bai ci abinci ba wani ma dan tsoro baya iya zuwa ya je ba wani ta yaya za mu ci nasara a cikin irin wannan hali a shi alkawarin da aka yi mana babu tabbas a cikinsa haka suka rinka cewa yinwa anna mu'tiban ibnu bashir an rawaito wa mu'tib ibnu bashir wanda ɗaya daga cikin munafikai ne kana ya ce ya'iduna muhammadun bi fathi wato annabi Muhammad na mana alƙawarin wai zamu bude daular Farisawa da Rumawa wa ahaduna la yaqdiru an yatabarraz sai daga cikin mu baya da iko yaje bayan gida ko yana ji farakan saboda firgiti wa kaufan da tsoro ma hada illa wa'd gurur wallahi wannan alƙawarin ba alƙawarin kawai bane face rudi kawai ya faɗa ne dan ya rude mu mu zo mu sadaukar da kanmu kawai mu ba haka amma ina alamun da sara nan wa idh qala ta'ifatun minhum tuna lokacin da wata tawaga cikin su su munafukai suka ce ya ahla yasrib ya fi mutan madina wato yasrib ɗaya daga cikin sunayen madina tun lokacin jahiliya hiya ardul madina garin madina ita ce yasrib wa lam tusraf lil alamiyya wa wazn al fi'l yasrib wato ya zanto mamnu'un min as a ka'ida ta larabci kenan wato ba ce ba ya ahla yasribin sai suka ce ya ahla yasriba wato ya zanto maftuh wato wato majrurun kenan bil fatah wa jurra bil fatah ma la yansarif ma lam yudaf aw yaku ba'da al radif wato kaga fataha din ita ce alama ta jarra saboda me lil alamiyyati wa wazn al fi'l saboda yasrif ala wazni yaf'il kaga wazni ne na fi'ili sannan kuma gashi alam ne a garin Madina dama idan an samu illa guda biyu a cikin kalma za ta zanto mamnu'a min as summiyat bismi rajulin min al-amalika an ambaci Madina da sunan wani mutum cikin mutanen da ake kira al-amalika kana nazala fi qadimin zaman kuma sun faɗi hakan dan sun san lafazin yana ɗauke da ma'ana mai muna bisa ka ta himina sarbi da an cire shi ne kalmar asarar wato shine zargi allazi huwa wacce a ta'nif sai dai hadisin da malai isharar zuwa gare shi hadisi ne zarifi hadisin cewa kar ku ambaci madina da sunan yasrib hadisi ne zarifi ina fata mun bayyana ya dai tabbata a cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace umirtu bi qaryatin ta'kulu al-qura yaquluna yasrib wa hiya al-madina tamsi nas kama yan kiru al hadith haka hadisi ya tabbata cikin bukhari yace an umarce ne da yin hijira zuwa ga wata alƙarya wanda za ta ci sauran alƙaryu wani gari wanda zai cinye sauran galuruka kaga madina sai ci gari ina fata an fahimta kafin Kano ta zama ci gari dan maza Allah ya faɗa cikin hadisi yace umirtu bi qaryatin ta'kulul qura an umarce ni da yin hijira zuwa ga wata alƙaryar da za ta haɗi ɗiye sauran alƙaryu za ta cinye sauran garuruka da ita ce daular musulunci kafital ɗin musulunci na farko kenan wanda za ta ci sauran alƙaryu tun da ƙarshe madina ma kanta ta zo ta cinye ina ta cinye maka Sai sa ko da aka ci maka manzo Allah bai ce bari zauna a maka ba sai ce hijira ya koma ina ya koma madina ta akulul qura yaqulu li yasrib yace su mutane suna kiranta da suna yasrib wa hiya al madina ita ce madina kaga sai manzo Allah ya ambace ta da sunan Madina wancan mutane wancan sunan na Yasrib yake wadanda suke faɗa amma sunan Yasrib shi kuma ya faɗa ina faɗa an bayyana wato kenan da siga ta na hayu kada ku ce Madina hadisin da'ifi ne amma ishara a nan gurin ya nuna mutane ke cewa Yasrib shi kuma manzo Allah ya ce wahiyal Madina ita ce Madina tan nas tana kore bala gurbin mutane masu raunin imani idan suka zo madina ba sa iya hakuri kan yanayinta na zafi wanda ya tara na sauran garuruka ba sa iya hakuri kan yanayinta na sanyi wanda ya tara sauran garuruka da sun zo sai su gudu sai ne ma'ana tansin na madina na koren mutane ma'ana tana koren balagurbi masu sauran imani masu karfi imani kawai suke iya zama su jure wa wahalarta da haka maza Allah ke duk wanda ya jure wa zafin Madina ya jure wa sanyin Madina a wannan lokaci da annabin ke ciki kai hijira ka jure wa wannan yanayi guda biyu sakamakon ka shine gidan aljanna wanda ya kafe kuma ya tafi to kaga Madina ta kore shi kenan shine tamfil nas tana korar mutane kama yamfil kiru kabasal hadid kamar yadda wuta ta zuga ziki take kawar da dattin karfi haka madina take kawar da dattin mutane bana gurbin mutane masu launin imani cikin mutane ina fata mun fahimta hadisin da kyau hadisin na cikin Sayyid bukhari ya zo a babu fadail madina munafikai dai suka ce ya ahala yasrib ya ku mutanen yasrib ya ku yan madina la muqama lakum ba ku da ta zama ai la iqamata wala makanata lakum ba ku da wurin zama ba ku da wani matsayi a wannan yaki farjiku ku koma ila manazilikum zuwa gidajenku min al-madina a madina wa kanu kharaju ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da annabi ila sala ya zuwa dutsen fila ko sala jabalin kharij al wani dutse ne da yake wajen madina kharij al-madina milki tala dan yaki munafikai ke cewa ah, la muqama lakum farjin wa yastazinu fariqun minhum an-nabiyya wani tawa wadansu tawaga cikin munafikai suna neman izinin annabi fir ruju'i wajen komawa madina yaquluna suna masu cewa inna buyutana aura mun bano gidajen mu babu rufi babu murfi babu tsaro mun manta ba mu rufe gidajen mu ba ai gairu hasilatin ba wata ganuwa ba wani karo nukta alaiha ana jin tsoron kar aje a farwa gidan a ba mu izini mu koma mu tsare gidajen mu ka san wato idan munafiki zai bada uzuri sai da uzurin baya da karfi sosai wasu ne zai yaki sai ce af maza Allah na manta a ce bai rufe gidana ba a ba ni izini zan koma in rufe gida shine yaquluna inna na aura Allah ce wa ma hiya bi aura gidajen nan da su dan ba wai abu dan suke ba in yuriduna illa firara ba abin da suke so sai dai su gudu kawai to sai su da uzuri ko yaya dan su gudu ولو دخلت عليهم من أقطارها inda za a shiga akan su har cikin garin Madina min aqtariha ta dukkan sassanin Madina gabas da yamma kudu da arewa masu su'ilul fitnata sannan a nemi su yi fitina ma'ana su bar addini su yi ridda wa muqatalatul muslimin a nemi cewa ku mun mummunai inda hakan za ta faru la atauha wallahi da sun ansa wannan muqatal da za a nemi a wajen wato Allah na faɗin halayen su cewa ko da suka zo dama ba su zo da niyyar yaki ba kuma ko da za su koma suke ba da uzuri ba uzurin gaske bane ba kuma ko da sun zauna ba a gida ba su fita ba aka shigo to ba za su iya kare gidan ba in dai har aka shigo gari aka ce da su ku kafirta to za su yadda ma su kafirta gaba daya ma'ana Allah na fadawa annabi halayen su dan ma kare damu da su in dai mutum na da irin wannan dattin zuciyar to da ya kasance tare da kai a wajen yaki ne zauna a gida wannan fi za zauna a gida a nan gurin kar manzo Allah ya damu dan zuciya za su koma gida datti ne ya kawo daga cikin zuciya dan in ma da sun tsaya a Madina aka je a kai musu hari ma duk dai wato za su iya ansa bukatar da aka nema na su yarda ko su kafirta wa ma talabbasu biha illa yasira ba su san cewa ba ai ba za su samu damar zama cikin Madina ba illa yasiran sai dan lokaci kankani ma'ana lokacin da Allah zai karbi rayuwar ko kuma a wani kaulin wa ma talabbasu biha ba za su zauna a cikin Madina ba bi biha suna masu ne santar abin da aka tallata musu na fitina ai la asra ulil bata ila shirk illa yasiran sai dan kankanin lokaci kawai da dan sun zauna kaɗan aka ce ku yi kaza ku yi radda za su yi raddan kenan shine ma tarabbasu biha illa ai zamanin qalil Allah ولقد كانوا عهد الله من قبل ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله masula. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا بل لقد كانوا عاهد الله من قبل hakika sun kasance da sun yi wa Allah alkawari min qablu tun kafin yanzu halafu min qabli ghazwatul khandaq rantsuwa suka yi kafin a zo ghazwatul khandaq cewa layi wallon al'adbar ba za su taɓa juya baya ba idan an fito nan yaki wa kana ahdullahi mas'ula alkawali ko da bawa yawa Allah ki zai zama abin tambaya ranar tashin kiyama a yanar wa wafa bihi dangane da cewa shin ka cika alkawalin da kai goma baka cika ba wani kace da su lan yanfa'akum al-firar in farartum min al-maut lan yanfa'akum al-firar gudu ba zai taɓa amfanan ku ba ba zai taɓa amfanar ku ba in farartum min al-maut idan wai za ku gudu ne dan ku gujewa mutuwa awal katli ko ku gudu wa kisa domin in Allah ya kaddara zaka mutu dole zaka mutu sawan a filin yaki ko kuma a gida gudu dan gudun mutuwa baya hana mutuwa zuwa gudu dan gudun a kashe ka baya hana a kashe kai in Allah ya kaddaro ta hanyar haka zaka mutu kina kike manzo Allah ya faɗa musu gudu baya da wani amfani lan yanfa'akum al-firar in farartum min al-maut aw al-qatl wa idan in ko haka ne ai la tamatta'una illa qalila ba fa za a dan jiyar da ku dadin duniyar nan ba illa qalilan sai dan kankanin lokaci ma'ana in ma kun gudu kun koma gida to zaman da za ku yi zuwa karshen ajalin ku kankanin lokaci ne in an kwatanta shi da zaman da za ku yi bayan kun mutu kafin a tafi kiyama da kuma zaman da za ku yi a makomar ku ta karshe bayan an tafi kiyama duniya din gaba ɗaya kankanin wace in an kwatanta ta da lahira dan lahira ta fi daɗewa sannan kuma rayuwar da dan adam zai a duniya idan an kwatanta ta da rayuwar da zai ta barzahu rayuwar barzahu ita ce mutum ya mutu kafin a tafi kiyama to a nan gurin ma rayuwar duniya din kankanuwa ce in an kwatanta ta da rayuwa ta barzahu ta bayan mutuwa kafin ta tashin kiyama ha kuma rayuwar duniya kankanuwa ce an kwatanta ta da rayuwar lahira bayan an tashi kiyama shine wai idan la tumatta'una illa dalila sallallahu قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ubangiji sai kun kace da su manzon lazi ya asimukum min Allah wane ne zai tsare ku yuzirukum ya baku tsaro ko kariya min Allah daga azabar ubangiji in da bikum su'an idan Allah ya nufi mummunan abu tattare da ku halakan wa hazimatan wato kamar mutuwa ko kuma za a ci nasara akan ku waye zai iya tsare ku ya hana mutuwa zuwa gare ku ko ya hana a ci nasara a gare ku amma wanda zai iya sai tsare ku ba Allah ba aw arada bikum nafa aw arada bikum rahama ko kuma in Allah ya yi ku da rahama wani ne sai tsare wannan rahama din ko alkhairi zuwa gare ku ba wanda sai tsare alkhairi zuwa gare ku yayin da Allah ya nufi ku da shi ba wanda sai tsare halaka ko mutuwa zuwa gare ku yayin da Allah ya nufi ku da halaka din ko ya nufi ku da mutuwa an gane ku kullun yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa mulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun ba abin da zai shafi dan adam sai abin da Allah madaukakin sarki tabbata zai shafi shi in yanzurkum Allahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulukum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di idan ubangiji ta'ala ya ba ku nasara ba wanda yake galaba kan ku idan kuma ubangiji ya tabar da ku ya hana ku nasara to babu wanda zai iya taimakon ku ba Allah ba ba wanda zai iya tsare ku baitin Allah subhanahu wa ta'ala shine man zallazi yazukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma ولا يجدون da من دون الله وليا ولا نصيرا لا يجدون لهم من دون الله وليا ba inda za a samu wani majibincin lamari ba Allah ba wala nasiran ko wani mataimaki wanda ba Allah ba wanda yake zai taimake su ko ya kare cuta ta ta kasu samun su to ina ga saboda yadda lokaci ya sai mu dakata nan abinda muka faɗa zama daidai ubangiji ta Allah ya ba mu lada wanda kuskure kuma Allah ya shafe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh farko yana tambaya ne dangane da wannan salatin اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك yadda kula da salatin haka sai aka ce ana karanta wannan salati goma sha ɗaya akan kowace irin bukata na farko dai wannan salati bai tabbata ba daga annabi ko sahabbai ko tabi'ai yana da cikin kirkira a babin salati sannan da awar cewa in an karanta shi so goma sha daya cewa ana ma dan ko irin bukata baya cikin cikin addu'o'i da annabi ya koya mana annabi ya koya mana addu'o'i da dama wadanda zamu rinka roƙon ubangiji subhanahu wataala da su la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin manzo Allah ya nuna wannan ba da za a yi mummuni ya roki Allah da ya tafi sai Allah ya biya masa kamar da hadisin Tirmidhi ya nuna hadisi sahihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ba yadda a yi bawa mummuni ya roki Allah wata bukata sakamakon wannan kalmar la illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fa Allah ya biya masa sannan kuma manzo Allah ya ce alizzun biya zal jalal ikram ko nace da yawan faɗar ya zal jalal ikram ya zal jalal ikram wajen neman bukatar ku sannan kuma ga ya ya ya ya kaga wannan ma manzon Allah ya nuna a rika addu'a da ita dan kowace irin bukata ta ka sannan kuma ga Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahada min khalqik aw ista'tarta bihi fi ilmi al-ghaibi indak zuwa ƙarshe ita ma manzon Allah yana yin addu'a da ita sallallahu alaihi wasallam sannan za ka iya roƙon addu'o'i dai ga sanin da dama waɗanda suka tabbata ta fuskar riwaya cewa manzon Allah ya nuna su to sai kamata mu zunta lokacin da zamu roki ubangiji a madadin yin amfani da addu'o'in da basu tabbata wata fuskar nasu ko ballantana idan wanda yake kiro su yayi wata da'awa dazu na shiga ajin mata a nan wata biyar Allah take tambaya ta cewa wai akwai wata addu'a da aka bayar ko maganin samun kuɗi ce idan mutum ya karanta ta to in dai zai tsorata ba dama cikin dare zai karanta bayan dare ya raba to wai wani sahabi zai sauka daga sama amma bari bari jiyoyinsa zai fara sauka shi ta hagu sannan daga baya ko kafar dama ce ko ta hagu za ta fara sauka bayan ko sun gama sai gangan jiki sai hannaye sai ido sai komai to in dai baka tsorata ba in baka gudu ba in har ya gama hatsuwa cikin dinsa to sai tambaye ka mai bukatar ka sai ka faɗa ko kowace bukatar ka za ta ci nasara kaga wannan ƙarya ce ta ce ba a rinka yada irin wannan shirma haka sannan waɗansu kuma sun ba da cewa wai da ka tashi ko cikin dare kafin gari waye ka karanta yanzu ka kafa dari to yanzu dan Allah yanzu kuma muka karanta a cikin gazatul azab sahabbai din nan sun yi kwana biyu ko wani lokacin musu abinci ko a zuwa cin abincin sai wani gari na ash'ir a rinka hadawa da kakile bayan an gama shi a takuda kamar ka ce garin kwaki ka hada da kakile ne ma ya canza ya fara lalacewa shine abincin su a cikin su ba ne ya zauna da sahabbai sannan kuma za a ce wani idan mutum ya kan da zawaka sau dari ga wani ya haddace qur'ani ba da kokon ya yi sauka ta farkon ya yi kabiyun ya yi satu ya ja fari ya marubuta qur'ani so bakwai ko so goma ko so sha nawa na san abokanan karatu na wanda yanzu wani idan ka tambaye shi so nawa ya rubuta qur'ani ya manta ko qur'ani nawa ya rubuta a duniya saboda yawan rubuta wani kuma ya rubuta goma wani ya rubuta sha wani ya rubuta kaza wanda wannan tare muka yi karatu da su karatun allo to amma kuma za a ga cikin su wannan bai da koko ba yanzu haka kila wani yana jina ya sani cewa ga jihar da kuma ya rubuta amma bai da koko ba Allah talaka ne to kawai sai kai ka dinga karanta zawa kai kadai kuma sai ka samu kuɗi wani ya karanta Qur'ani gaba ɗaya bai samu ba rabon arziki ya yan uwa daga ubangiji ga alai rinka limin ya sha'u wa yaqdir wanda ita ce ka'ida din a ta ubangiji ya tun faɗa arziki ga wanda ya ga dama ya ta ga wanda ya ga dama sannan sahabbai sun san cewa babu wata addu'a da mutum zai kwanta barci kawai na jiran a bashi kuɗi ko ya gano da yanzu daga sama ya ce a bashi kuɗi wannan duk ƴan tsumba suke kawo wannan in ka gona ma ya ce sahabi ne jikari yake maka aljani ne ina tabbatar muku da wannan aljani ne kuma zai ramaka da imanin ka ne sahabbai sun san da duk waɗansu addu'o'i da za a samu kuɗi in har akwai su tunda sun haddace Qur'ani daga bakin annabi kai tsaye inda akwai wannan da sun yi amma sai suka zama ƴan kasuwa suka zama manoma suka zama kuma kiyaya An annabawan Allah ma sun yi sana'a annabi zakariya kafinta ne da nasan hadisi cikin sahih muslim annabi dawud ya kasance makeri da nasan ayoyi na alqur'ani wa alanna lahu alhadith a ni'mal sadu zati wa qaddir fisar haka ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin kisar annabi dawud alaihi salam a cikin alqur'ani mai girma annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yayi kiwon dabbobi a cikin a matsayin manzo yake yayi kiwon dabbobi a biya shi sai da mutum tabbata gare shi da ba sai ya tsaya kawai ya azu a kudin su daga sama wannan idan aka ga mutum yamci ne shi bai san addini ba kuma ya fi san banza to sai a faɗa masa wannan magana sai ga shi bai san addini ba kuma yana san banza baya san motsa jiki irin masu zan zaman kashe wando kawai so suke su samu kuɗi babu komai ba tare da sun yi motsi ba ba noma babu kiwo ba aikin kafinta ba boko ba arabiya ba sana'a har kawai wai ta bashi wata bara ko wata addu'a shi kenan ya samu kuɗi wannan yaudarar kai ne ya sabawa yadda Allah ya tsaro rayuwa ya sabawa yadda manzon Allah ya tarbiyyanta sahabbai kai Allah ya da mu wannan tambayar an rubuto ta an rubuto ta hannu gani kullum sai in kauce mata in kife ta amma kuma kullum sai ta mene wanda in karanta yau me ma'anar wannan ayar yau mai yukshafu an saqin wa yad'auna ila sujudi wa la yastati'un wa la yastati'un ko fala yastati'un ba fala ne ko yawa shi ya rubuta wa la yastati'un ina jin ya gyara ayar tana cikin suratul qalam ubangiji yana magana a ranar akan tashin kiyama ne tun yawmin yukshafu an sakin ranar da za a yaye kauri saq shine kauri wani da auna ila sujud sai a kiraye su zuwa ga yin sujada fala yastati'un ba za su iya yi ba khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wato idanunsu sun sassauta su ba sa iya nan da ido su kalli kowa saboda jin kunya da ta kama su a kiyama tarhaquhum dhillah kaskanci ya bai su wa qad kanu da'una ila sujudi wa hum salimun sun kasance a da lafiyar su kalau a duniya ana kiran su ku zo ku yi sujada su ki to dan haka a yau a kiyama za a ce ku zo ku yi sujada sai ku shiga aljanna sai su zo kamar za su yi sai sun kasa shine falsafa ibn duk to wannan yawman yukshabu an saqiya ranan da za a yaye koli akwai fassara guda biyu fassarar magabata da kuma fassarar malaman karshe almutaakhirun fassarar malaman karshe sukan ce yau mai kusa an sakin ranar da wahala za ta yi wahala suka ce an ambaci yayi kauri saboda galibi dan adam baya nan da dai kafar wandansa ya yayi kauri sai ga abin da yake mai wahala to abin da Allah yake nufi kenan ranar wahala ita ranar tashin kiyama amma ba wai dan samuwar wani kauri da za a yayi ba wannan ita ce fassara ta almutaakhiruna cikin malamai fassarar magabata kuwa a ƙarƙashin wannan aya idan ka duba cikin sahihul bukhari ya kawo cewa ranar tashin kiyama ubangiji ta'ala zai yaye ƙwaurinsa mummunai sai su gane shi tunda dama ya yi musu bayanin yana da wannan siffar ta ƙwauri ma'ana zai yaye hijabi idan su samu daman ganin ƙwaurinsa amma kafirai kuma tunda dama musu yadda yarda da shi ba to ba za su gane shi ba kenan dan haka dai ƙwauri a nan gurin ala hakikati sifa ce daga cikin sifofin Allah wanda kuma kamar yadda na sha faɗa ina maimaita mana a duk lokacin da dangantaka zance ta kama duk abin da aka ambace shi a matsayin sifa ta Allah a Qur'ani ko a hadisi sahihi to mutum zai faɗe shi yadda yake ba tare da yayi tawilin ta ko karkatar da ma'anar ba ina ba dan duk abin da ya bayyana a matsayin sifar Allah idan an ce Allah yana da hannaye to sai ka faɗa cewa yana da hannaye idan an ce yana da kauri sai ka faɗa yana da kauri idan ubangiji ya bada labarin kansa cewa yana da ido sai ka yadda idan ya ce yana ji sai ka yadda yana da ji in ya ce yana gani sai ka yadda yana gani in ce shi rayayye ne sai ka yadda shi rayayye ne in ya ce ya daidaita kan al'arfi sai ka yadda shi ya daidaita kan al'arfi sai dai saura da mai waɗannan sufofi gaba ɗaya da muka kidaya da waɗanda bamu kidaya ba za ka yi imani da su cewa Allah ya tabbatar su nan take kuma ka kore kamanceceniya tsakanin waɗannan sifofi da ka tabbatar wa Allah su da kuma sifofi na halittu duk da an ce kwauri to amma ba kaurin ka ba ba irin naka ba ba irin nawa ba ba irin nasu ba irin na kowa ba irin nashi shi kadai wanda shi ya baiwa kansa sani dan kai kaurin ka kashi ne da tsoka da fata da jijiyoyi waɗanda jini ke zirga-zirga a cikinsu haka ƙaurin rago haka na raƙumi haka na doki haka na jimina haka na dukkan halitta amma ƙaurin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fi karfin fata ya fi karfin kashi ya fi karfin tsoka ya fi karfin dukkan wani abin da zuciyarka za ka sawara maka sai to ba haka yake ba duk abin da za ka tuna ko ka tuna jiya ko kake tunawa yau ko za ka tuna gobe ko ku tuna dukkan ku gaba ɗaya daga nan hatta tashin kiyama to abin da duk tunanin ku ya gare shi to ba haka Allah yake ba domin za ku tuno ne ku sakamakon abin da kuka gani sai ka fito kila na kaza ne kaga kun kamanta shi da kaza da kuka taba ko gani to kuma Allah sai ba an da da to wannan ita ce ka'ida ta ahlus sunna wal jama'a sahabbai da da a wannan tafsirin kasir ya idan ka zo tafsirin kasir a irin wannan jarir tabari suka tafi da sauran manyan malaman sunna waɗanda suka fassara alkur'ani tun kadimin zaman amma yan bid'a sai su dauki irin wannan sai to kaga ma sun ce Allah yana da ji yana da ido yana da hannu yana da kori yana fita a guje wannan jahilci ne da rashin ilimi kuma munin da ladabi ne ga Allah ka rinka da labarin sa da waɗannan kalmomin na kasanta na datti na kirme na jahilci da ci bayan kwakwalwa da ɗan basirati ya kamata lokacin da zaka ambaci ubangiji ka ambace shi da abin da ya ambaci kansa da shi ba tare da ka kwatanta shi da na halitta ba dai in ka kwatanta shi da na halitta to kai ka shi in kuma ka korewa Allah ka ce baya da abin to ka zama cikin mu'attila masu korewa Allah suna da sifa shi ya ce yana da akwai ka ce baya da shi wato laifi iri biyu mutane suke ko dai mutum ya kore ya ce babu to kaga nan Allah ya ce ina da akwai kai kuma ka ce me kaga laifi kenan ko kuma ka tabbatar da shi tare da kamantawa yana da shi irin nasuwa ne to kaga wanda ya fada cikin tashbihi shi yasa suka ce babu aya da ta takaice maka mawdu'i ka huta irin wannan gaban laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir suka ce ayar laysa ka mislihi shay'un ya zanto nafin alif tashbih kore kamantacce ne na Allah dukkan wani abu wa huwa as-sami'ul basir ya zanto isbatun lima yastahiquhu min al-asma'i wa sifat tabbatar masa kenan ka kore abinda bai dace ba ka tabbatar da abinda yake kamantacce ne ta dace siffofin kamala sun dace eh sun dace kamantacce ne ba ta dace ba siffofin kamala sun dace laisa kamar sun ce ka kore ne kamantacce ne wa huwa sami'ul basir ka tabbatar da me siffofin kamala wato tabbatarwa Allah sifa ya zama wajibi kamar yadda ya tabbatarwa kansa ko manzon Allah ya tabbatar masa kuma inda yan bid'a suna adalci abu ne mai sauki za ku ga magana sai mu ce a duba littafi Allah yanzu wannan da magana da ne sai ce a duba cikin mai kaga magana ce mai sauki ibn kasir ko gobe kaje kaso kullu zaka samu kuma ibn kasir ba da alaka da Muhammad dan Abdul Wahhab gari ne hada soma kwata kwata zamani ne hada ibn kasir ya rayu tsari da bakwai zuwa na takwas shi kuma dan Abdul Wahab ya rayu karni na ɗaya zuwa na biyu ma'ana tsakanin sa akwai shekara kusan 400 kaga babu abin da ya hada su ballantana ka ce aiki ma ba wahaje ne sai da ya zo ya bar duniya da kusan shekaru 400 sannan ba aka haifi Muhammad bin Abdullah kaga babu abin da ya hada su abin da ya hada su ɗin shine musulunci da aqida amma ba gari ɗaya ba ba kungiya ɗaya ba wancan ya tafi akan tsarin sahabbai da tabi'ai wannan ma ya tafi akan tsarin ma sahabbai da tabi'ai kuma da aka yi can jima da mu akan kalmar istiwa'i kun ce Allah da yake akan arshi muka ce Imam Malik ya riga mu faɗa ba fa wanda ya taba cewa har yau ƙarya kusa Imam Malik in mutum ya haifu a gidansu da sai ce ƙarya kusa Malik to amma bai san gudu ba ba wanda yake ƙarya kuke ji wa Rabi'a ibn Abi Abdurrahman Rabi'atul Ra'i ba wanda yake ƙarya kuke wa Ummu Salma matar Annabi ba wanda yake ƙarya kuke wa Lais bin Sa'ad ba wanda yake kai hadisan ma ƙarya kuke wa Annabi bai faɗe su ba ba wanda yake mana haka har gobe sai dai idan an tashi zagin sai a zage mu su kuma maimaita abin da gabata ne suka faɗa muka maimaita bambancin mu da malaman su shine su malaman su sun gani sun kifa faɗa mu mun gani mun faɗa to wannan faɗa da muka yi ta jawo da laifi mun yasa muka faɗa ko mu shiru mu da yadda mu muka yi shiru haka suke so to shi kenan dan kai shiru kuma sai mu shiru dan me za mu yi kadan kai shiru muka san dalilin ka na yin shiru ko tsoro ne ko menene mun mu sani ba to kaji yadda al'amuran suke abinda muke cewa duk wani malamin bid'a da yake ganin da'awar sunna ƙarya ne ba gaskiya bane ba sai ya ce abinda kuke kafa hujja da shi babu shi a tarihi kun ce imam malik ya ce Allah ya dade a kan arshi ƙarya kuke bai faɗa ba kaga a nan gurin sai a kawo hujjojin da muka yi ƙarya mun ko mun hoto kwafi da daban da muka karanta mu nuna to amma ba za su iya faɗin wannan ba kullum sai su zage mu amma ba sa iya zagin hujjar mu ko su ce ba haka take ba abu ne ilimi inda yake da daɗi kenan har yanzu so muke mu samu wanda zai ce ayoyin da kuke da ba haka suke ba hadisan da kuke da ba haka suke ba maganganun sahabbai da tabi'ai duk ƙarya kuka yi babu wanda suke da tafai wannan muke so a samu zakakwarai da jaruman da za su yi mana wannan to amma sun kasa to tunda sun kasa sun kasa suna zagi sun kai ka bata lokaci a kansu zagi yana da makaranta ne karatu ke da makaranta qur'ani da hadisi su suke da makaranta ta mutum ya je makaranta iya zagi ko kan titi kowa yake iya ba wanda zai aje ana koya masa a ba ta da din zagi shi da kansa zai iya iya ya bunan ba bukatar malamin umar filme ne amma qur'ani dole sai an dora maka hadisi kuma dole sai an dora maka ko kai da auren gidanku kuna da ilimi za ka yi magana aji a gane shirme kake baka shi wanda ita ce magana ta gaskiya ka san mutum na iya ƙaryar sarauta kawai da nan ka zo ka haɗa wata babbar riga a maka rawani mai kunnuwa ka sha ku ka ɓata rai kawai waɗansu su ninka banka har ma su kwaɓe takalmi da gangan kuma kuke yi ba ku je a ita jemu ma ku a wani waje kuma ƙarya kuke yi ka kai ƙaryar malanta kenan ka iya ƙaryar kuɗi ka je ka yi a ƙaryar sarauta ke ka ka iya ƙaryar kuɗi ka je ka a mota ka ari kaya ka sa irin yadda samari suke a ran kaya su dinanci ya ari mota ya je zance ya ari mashi eh, dasba mai sigina ya je zance kuma duk ƙarya ne ba nashi bane a san sabani suna irin wannan shi da bugurin din ya ari agogo ya ari salula dan da nan dama kuma sun yi da wani ya rika bugurin shi Allah ba haka bane Allah haka samari suke wannan ba fadin ba fati kawai ba na'u to amma ba ka isa kai ƙaryar ilimi ba idan kai ƙaryar ilimi ba za ka kai labari ba za ka kawo dalilin ka zo kai magana mana kawo dalilin ka zo kai magana mana shi yasa duk wanda baya da ilimi to sai ya dubo cikin dangin sa wake da ilimi sai ya rika alfahari ne ko sai ce mala ya ce kaza to kai me kace <laughs> kai me kace mala ce Mana ya ce kaza ah, to kai ka faɗa mana me kake mana laysa bil fata man yaqulu kana abi innamal al fata man yaqulu ha ana za ba jarumi bane wanda zai ce baba na yayi kaza baba na yayi kaza jarumi shine wanda ki da kanshi zai magana a jiki a gane mawqi'uhu min al-i'rab hal huwa marfu'un ko mansubun ko majrur kai magana a gane matsayinka al-i'rabi rufa ko nasaba ko jarra to amma sai su zo su ta zage zage su ta hayaniya sun kafa din kalmomi na rashin ladabi na munan ladabi wannan waɗannan abu ne wanda suke mai haɗa mai matukar haɗari muna fatan masu irin wannan za su yi kokarin su tuba Allah ya tsare mu tare da su اللهم امين ليس كل نفس بما كسبت رهينه illa اصحاب اليمين tafsirin wannan aya shine kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai za a damke ta da abin da ta aikata rahina bi ma'ana marhuna ar-rahnu a larabci shine al-habsu kama abu daure abu kullu nafsin kowace rai bima kasabat rahina ai rahinatu bima kasabat za a danke ta za a daure ta da abin da ta yi za a kama ta da abin da ta yi illa ashabul yamin sai wanda za a bata kada a hannun dama me wannan ke nufi ma'ana dukkan wanda aka bai takardarsa a hannun dama to wannan na nuna an yafe masa kurakuran da yayi ba za a kama shi da kurakuran sa ba ba wajen ba yanzu ba amma an yi mai wannan ko aka hana shi takardar sa a hannun dama wannan yana za a yi za a danke shi da duk abin da ya aikata wannan shi ne abin da ayat ke shi ne illa ashabul yamin fi jannatin yadhalu an al-mujrimin kaga sun ga sun tsira kenan Allah ya sa mutum ashabul yamin wa alaikum assalam hada ne rami da aka yi wa kandak na kandak ne kandak din da maramu eh eh kwanai da gaske ma'ana yana tambaya ne kan cewa a yanzu a ce za a yi aikin gayya don gyara magudanar ruwa a unguwa aka ce kowa ya zo kila wani zai zo da kansa wani zai turo wani zai kawo abinci ya halatta a rinka amfani da wadansu kalmomi na ƙara karsashi ya halatta yin wannan din dukkan shi fada ce ta jihadi mutanen da duk za su iya aikin gayya ba irin wanda ake zuwa a sha aikin a kilawar karuwai ana kada goge ba na shirme ba wannan ba aikin gayya na mutanen kirki sosai waɗanda babu wani abin nan ana kalmomi na motsa jiki da tsinka jini ana aikin wannan dukkan fada ce ta jihadi ya kamata a rinka yin sa ko waɗanda za su fita irin training da irin ba suke fita na tsalle-tsalle da guje-guje don tsinka jini ana amfani da waɗansu kalmomi waɗanda za su ƙara karsashi wanda babu sabo a cikin su ya halatta ya halatta wannan shine hujjar da malamai suka bayar suka ce gashi Allah sallallahu alaihi ya maimaita kalmomin da kansa yana cewa Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina ya ubangiji ba dan kai ba fa da mu shiri ba da mu sadaka ba da mu sallah ba ma'ana ga kasar ɗinka ne da dacewar ka ce ta datar da mu kai waɗannan ababen ba da dabarar mu ba fa anzalan sakinatan alaina saukar da nutsuwa akan mu ya Allah kar mu gudu wa al aqdama illa kaina tabbatar da digadigan mu in mun hadu a filin inna al ula kad bagaw alaina wadannan kafiran ba sun ketaro mana iyaka sun zalunce mu wa in aradu fitnatan abaina in sun so su fitine mu cewa mu bar addini a baina sai mu ki mutum muna nan kan addini masu ruwaya suka ce kalmar a baina din nan ta karshe manzo Allah yana ɗaukaka sautin shi da ita dan jefa kansa hidin yana faɗin sunan cewa in arado fitnatan a baina sai daga murya da ita wata ruwaya suka ce ya muddu biha sautahu wata ruwaya yarfa'u biha sautahu wata ruwaya ya muddu biha sautahu duk suna cikin bukhari ya ɗaukaka muryarsa da kalmar baina ko kuma ya tsawaita sautin a baina. wato dan a ji sosai saƙon da ke ciki duk wannan ta karkashi ne wato ainihin wajen ayyuka na alkhairi wanda yake min afdal al-amal shine al-jihad fi sabilillah wa alaikum salam eh cewa ne ushriku bi rabbi ahada wannan yana cikin abin da yake kira al sama akwai alif alif guda bakwai a cikin alqur'ani mai girma wanda suke da hukunci ne daya za mu tabbatar da su yayin da muka tsaya akan kalmar amma za mu koyi kuma babu su yayin da za mu sadar da kalmar da abin da ke bayanta kaga lakin huwa Allahu rabbi Lakin na huwa Allahu rabbi kaga wannan an za ka tabbatar da shi ba lokacin da ka sadar da kalmar huwa kai tsaye amma idan za ka tsaya za ka tabbatar da shi na kaga ka tabbatar da alif din guda shida ne irin wannan alif din sai wannan na huwa Allahu rabbi da kuma wata zununa billahi zununa da muka karanta yau da kuma kalmar rasula yau mata kallabu zuwa fil nar yaqulu da ya lakna atana Allah wa atana rasula da kuma sabila da rabbana wani nan wa qala rabbana inna asana sarfina wa kubara'ana fa dalluna as-sabila kaga wato lakin na az-zununa ar-rasula da kuma as-sabila to daga nan wurin nan biyar din su shine salasila inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlala idan zaka sadar zaka cire alif din ka ce salasila wa aghlala amma idan zaka tsaya akan kalmar zaka tabbatar da alif إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وسعيرا هل لك سعدا؟ ندب شيني كواريرا لفظا كواريرا إن ذاك وقفي أكان كلمة ذاك تبجد ألف إن ذاك وقفي ذاك تري ألف كواريرا إن كان ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب وأكواب كانت قواريرا كاكا تبتد ألف وأكواب كانت قوارير قواريرا كاكا تبتد إذا إن ذاك يمكن ذاك سري وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا معنى idan za ka sa kan kalmar ka tabbatar da alif in za ka cire za ka yi mai in za ka wuce za ka cire alif kaga alif guda guda da salasila da kawarira na bakwai din su shine kalmar ana duk inda ta zo a cikin alqur'ani kalmar ana duk inda ta zo قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أنا خير أنا خير كاك مرباب ألف أما إذا ذاك قال أنا كاك تبتد ألف إن ذاك قال أنا خير كاك ذاك وتي تكسري ألف سوري أنا ألفات السبع to amma akwai bambanci daga kira'a zuwa kira'a yanzu nan muna magana ne kadai akan riwaya ta haf ibn abin lutut a ah, haf kai daga asim ibn abin lutut al kofi haf an asim ibn abin lutut al kofi idan Allah ya kai mutum wajen rasula da menene ah, sabina ba kara bayani na sauran kira'o'i da abin ya tafa amma dai wannan shine hukunci a riwaya ta haf kadai ina ga ta ko ko yi suno ne sai zan ma ina zuwa ko yi suno ko ko ya bari ka ke so an ce ba ko yi suno ba akwai wani abu mai muhimmanci shine can kwanakin baya da dan tazara akwai wani masallaci a Gwammaja wanda ya dade kusan sama da shekara 40 ana sallah a wajen mai gidan da cinjani ahlus sunna da yara da samari da ke wajen suka zo suna sallah a yanzu ya zama wurin ya zama kamar wata cibiya ta samari matasa ahlus sunnan wajen na unguwar wanda yan bid'a suka je suka zuga yan daba suka je suka rushe masallacin to a wannan lokaci su matasa na wajen da waɗanda ba na wajen ba suka ce mana za su je ko da karfi ta gina masallacin muka ce a bi a hankali a kai kara kotu tunda yan sanda sun je sun tona wakilansu sun ɗauki statement sun kai kotu ya kamata tuni ma an yanke abin amma abin mamaki har yanzu kotun da abin ke hannunta ta yanke abin ba kuma tana wasa da kes din amma dai a yanzu cewa ranar talata mai zuwa karfe goma za a ci gaba da sauraron kara duk shaidu da ake bukata na tabbatar da cewa yan ta'addan nan sun yi wannan abu amma kotu ta kawar da kai ta kyale su ina fata fahimta to abin da ke faruwa shine yan bid'a din idan ranar shari'a ta zo sai su je da yawa da irin da su je ko likita alƙalin suke ne su ko waɗannan matasa yan kaɗan ne a kuka ce to ai da kun faɗa kuma an faɗa kamar su su masu je wajen ta haka ranar talata duk wanda yake dama kun wacce ce ka fage ko kun fage ɗan da kusa da masallacin juma'a na fage ina jin kowa ya santa karfe goma na safe ran talata mai zuwa talata karfe goma na safe insha Allah ta'ala na buƙatar ƴan uwa su je a zai ido dai a gani za dai mu tabbata dai mu su bin doka da oda ne dan in muna son rikici da daga nan gurin kawai da muka sai muke da Allah mu hadu a can wanda zai kawo bulo ɗaya ya kawo wanda zai kawo sumunci guda biyu ko uku ya kawo wanda zai je ya kulla zoba rodo da da kankara ya kawo wanda zai kawo abinci cike da food ya kawo injiniya ya tafi wallahi da kansa ne zai mu kama gini mu ga yadda za a yi to amma ba mu san me abu na kare doka da oda suna abu na gaban kotu za mu mutunta kotun gwargwadon yadda za ta mutunta gaskiya ko ba haka ba ko musamman a jihar da ake aiki da shari'a kuma shi alƙalin ya kamata da ya fahimci cewa ba har masallaci saba aya ce cikin suratul bakara wa man azlamu mimman mana'a lahi an yuzkara fi hasmuhu wa ta'a fi kharabiha أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة azabun عظيم ina da insha Allah wannan ayar za ta kai kunna alƙalin kafin mu je kusa ranar talata assalamu alaikum